قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون Allah ya ce, Yana magana da Hawa'u da zuriyarsu, a cikin wannan ƙasa za ku rayu tsawon lokacin da Allah ya ƙaddara maku na ajalinku, kuma a cikinta ne za ku mutu, a birne ku, kuma daga ku za ku fito don tashin alƙiyama.